Bismillahi Rahmanir Rahim. Mummunar ɗabi'a kashi na biyar. Bayan Zaina ta huta, Dani suka zauna. Ibrahim Adnan da Zaina suna kwasar girkin Sahil, suna fira abinsu. Sahil ne ya fito ya wuce su da sauri. Zaina ta masa banzan kallo ta ja tsaki, bai ma san tana yi ba, tuni ya yi gaba. Yana tafiya da uban sauri kamar zai tashi sama. Wasu alayin sun san shi sosai suna mutunci. sai magana suke masa amma sai dai ya daga masa hannu karan tsaye wani mummunan abu ne ya faru bai tsaya ba sai da ya je shagon mahira har ciki sannan ya ci birki ta ɗora kanta a tebur tana ta danna waya ya daki botiki da ƙarfi ta tashi a firgice dariya ya ce ni ne ta ce oh sai ko sallama kujera ya ja ya zauna yana so ya bata labari ya ce bari na baki labari kin gani gidanmu gidanmu mm. kaza ta ce dan allah ka kyale da surutun nan bana ganewa damuwa ta min yawa ka rabu da ni ya ce abu zan faɗa miki ta ce no ni kyale ni ba zan ji ba kai labari ma kafin ka bawa mutum sai ya tsaya wahalar saurare shiru tai shiru yayi wasu suka shigo sayayya ya miƙe ya fara basu amma duk ya rage kuɗin abin ɗari biyar sai ya ce ku ba da ɗari biyu an muku rage dole mu kawo canji a ƙasar nan mu da arha za mu siyar mahira ta miƙe da sauri ta fisge ledar kayan ta ce ke kuɗinki ba haka ba ta lissafa kuɗin da kanta matar ta ce mai shago ya mana kyauta ya hana yar bakin ciki bahira ta ce ba shagonsa ba ne malama ta karba kuɗinta ta ba su kaya suka fice suna allah wadai da mahira mai kuɗi ya kyauta ta hana Sali ya kalli Mahira yana murmushi ya ji hancin ta ya ce, To ba na alawa. Ƙara Mahira ta saki ta buge masa hannu tana shagwaba ta ce, Da zafi fa. Alawar ta ɗebo ta ce yau biyar zan baka. Ta mika masa ya zuba aljihu tare da ɓare ɗaya ya sa a bakinsa ya ce na gode na tafi gida. sunansa ta kira ta ce hal. amsawa ya dawo ya zauna ta ce ina cikin damuwa yau na rasa wanda zan faɗawa na ga mun fi kusa da kai sai ya nutsu kuwa ya ce ai i ina jinki faɗa min ta ce mama tana da lalura tana suleja a gida ina da ƙarni biyu mace da namiji ni ce nake kula da karatunsu mama na ciwon shuga ne da ita ina shan wahala ta kashe kuɗin magani gashi aikin nan da na samu oga ya sa ni a shago baya biya na akan lokaci gashi babu abin kirki a salari ɗin ga kula da kaina ga 'yan gidanmu uban mutum muna yara ya rasu yanzu aiki nake nema wanda ya ɗanfi wannan ko wanke-wanke da shara ne in dai ya fi wannan albashi zan yi salu ya natsu ya natsu yanzu ya dafa kafaɗar ta ce akan wannan kike damuwa ki kwantar da hankalinki in dai aiki ne zaki samu zan nemo maki kin yi karatu ta ce na fara university amma ka san bani da kuɗi dole na haƙura yanzu ni na nake biyawa kuɗin makaranta Sale ce to za a samu wani aikin. Kar ki damu kin ji? Ke da kike da Allah? Wannan ba matsala bace ba, ki kwanta ki bace. In ta kama ma kina shan giya ki sha, ki sha a barki. Aiki za ki samu insha Allah. Dariya Mahira ta yi sosai da sosai. Ta ce na gode to. Aljihunsa ya duba ya ciro foke ya ce su kenan gare ni. Ragowar kuɗi ne da na je kasuwa siyo nama ungo. Ya mika mata ta saki baki tana kallonsa. Ya ce karɓi kyauta na baki, ƙaurin mu ce ki. ta karba tana ta godiya kamar ya san bata da ko sisi sannan idan kana wajen wani a zaune dole ka dinga yi wa kanka wani abu." ta ce sahal na gode ya sake duba aljihunsa ya ciro naira ashirin ya ce a sorry ungo wannan ma haɗa da ita ta karba tana dariya ta ce na gode wajen shagon ta ga ya leƙa ya dawo da leda baka a hannunsa ya ajiye mata a tabar mene kuma ta tambaya ya ce duba ka gani yana tsotsar alawa mai tsinke dubawa ta ga naman kaza soyayye da yawa a ledar sai kai zai kai kaji biyu ta zaro ido ta ce amma tun da zuba ka bani ba kuma me yasa ka ajiye a waje jikin kofa ya ce ai bana so ki gani surprise zan maki kuma na manta ba dan kin tuna min ba da tun na tafi na bar shi a wajen ta ce kai ka soya ya ce i eh, na gode sosai ya ce ba ni ɗaya a ciki na ce ki ce na saka miki wani abu mai rararsa take ta ce ai nawa ne ba zan baka ba murmushi ya fice fit ko sallama bai mata ba ta yi dariya kawai ta fara cin nama. yana komawa gida iske zaina tana masifa a falo ta ce da adnan ni gaskiya a kama mace yar aiki wacce za ta dinga yi min girki da wanki da sauran hidimata shi sahalu ya maku ku ni ba zan iya cin girkin namiji ba adnan yana rawar jiki ya ce za a nemo yar aikin tun da aka ke bukata sahalu yana ji ya ce yaya akwai wata ta iya girki sosai in dai za a biya ta albashi mai kyau a kawo ta zaina ta ce kar ka kawo mana mahaukaciya fa irin ka salihu ya ji zafin maganar amma bai ko nuna ba ya ce ta iya fa ina faɗa muku zan kawo ta nan ta fara yi muku na gwaji idan kuka gwada ta in yayi shi kenan adana ya ce babu damuwa tunda aka kace a kawo ta gobe ta yi miji ya ce an gama zuwa yamma liƙi sahel ya koma shagon da mahira take da sauri mahira tana zaune tana shan lemu da naman da ya kawo mata sahel ya faɗo ciki yana sosa sumarsa wacce ta ji aski irin na ƙwallayen shogon gari gashin su kamar na mata ɗaurewa suke da riban amma sun kwashe gefe da gefe an rubuta sunansa a gefe ɗaya an saka Sahel ɗaya ɓarin sahel shi ma sahil hakan ya yi dadi ya yi ya yi sigara sun ƙi amma ba ƙaramin kyau ya masu ba sai dai al'adar mu ta malam bahaushe za a ci ba tarbiya mahira ta kalle shi ta ce Sahel ya ka dawo yana murmushi ya ce albashirinki goro ta furta tana kallon sa ya ce kin samu aiki amma sai dai ba irin na classic girls ba ne irin ku girki ne za ki dinga yi matar yaya ta ce ba za ta ci girkin namiji ba shi ne na ce akwai wata za ta yi kin san nawa za su biya ki duk wata mahira ta ce nawa ya ce dubu ɗari idan kina aiki mai kyau za su iya kara miki ma zumbar mahira ta miƙe tana tsalle da murna kamar yarinya ta ce wannan fa duk dubu ashirin yake bani duk wata yes zan yi zan yi ba matsala wayo daɗi alhamdulillah Allah na gode maka tana murna ta ce alhamdulillah gaskiya Sahal kai mutumin kirki ne na gode Sahal ya ce na faɗa miki aiko kina shan giya ki sha a barki ki bacci aiki zaki samu gobe za mu je zaki masa abinci da yamma za su yi miki test in kin ci kenan an ɗauke ki kuma na san ma kin iya girki na iya girki sosai insha Allah zan yi ƙoƙari zan dage su hal Sahil ya furta aha Sahil ya ce a gaida ki kin san da za a haifo mu a tare muka fito duniya babu wanda ya riga wani zuwa Mahira ta, iya bi da Sal ta kalle shi tana dariya ta ce Allah Aradu ya furta yana ɗaukar alawa Dariya ta sake saki ta ce amma yau na ji daɗi Kom ba zato Sal ya ji an yi hogin nasa ido ya zaro da sauri ya janye jikinsa tare da jaba ya ce mene haka Sahil fa baya nan to wallahi shi ma sai kin masa na rantse kuwa ido mahira ta zaro tana murmushi ta ce sahil ɗin sahil ya ce ke ba a wasa da mu na faɗa miki sai kin masa shi ma ya haɗe rai mahira ta ce to ne ba mai zan masa shi ma amma ai kai ne abokina sahil ka gane ni ba zan gane ba kawai malama za mu yi faɗa sorry to zan masa shi kenan you promise ya sake tambaya ta ce ya ya tsaye miƙa mata ya ce mu kulla ta kawo da suka ƙulla ta furta shi ma sai an yi wa sayar ɗin ya ce kamar da ƙasa kuwa juyawa zai tafi ta riƙo shi ta ce na sallame ka ne ban gane ba sai ma kin sallame ni ke mace fa ni ba za ta juya ni ba in faɗa miki gaskiya yar nan mahira ta yi dariya ta ce to fa har ya tafi ya dawo ya ce na fasa tafiya zo mu yi gem ta ce wace iri babu kayan gem a nan wasan yar ɓuya ɓuya za mu yi ok ka bari sai gobe idan na je test ɗin sai mu zo mu yi kaga ko oga ya kama mu kawai kora ta zai yi shi kenan Sale ya ce no ba a haka ba a haka ku yi rabuwar mutunci da shi. Sama hira ba ta gane ba ya ce gashi nan. Sale ya ce no ba a haka ku yi rabuwar mutunci ba sai mun yi ba tun da baya so. Oke ta ce kawai. Kallo ya fara kare mata ya ce wai menene wannan a kirjin ku? Sama hira ba ta gane ba ya ce gashi nan tulutulu ana gani. Bahira fuskewa ta duk da ta ji kunya ta ce shi shi kuwa sha kuwa girma ai yace allah sarki na mama yana kabari yanzu ina tuno sakiya aka yi naki takare takare ita kuwa mama nadiya na ta kamar na tsohuwar saniya wacce yunwa ta kama ta bayyana ta dinga dariya ba shiri ta ce umman ku guda sai ya ce ke ba fa ita ne ba ita fa ta haife mu ba na mama yana kabari nata mai kyau ne dadi ma ya dinga ya dinga yashe baki idan tana wajen sa ya dinga dariyar dole ha ha ha ha ranar girkin mama Allah ko ko ni sai na iya auren mama mamata dariya ta sake kama mahira ta ce ashe ta haɗu dai ya ce tab kekin isa ma ki ce shekarunta arba'in da bakwai mamanmu ta iya sa kaya kowane wanka kyau yake mata ga ƙamshi ga ta da mutunci ke mama fa duniya ce akwai uwar ta kai tamu ma mahira ta ce mama ta fa Sale ɓata ne ce ko uwarki bata kai mama ba. Da sauri Mahira ta kalle ta ce zagi na kai fasa Ya ce to ba uwarki ba ce? Uwarki mana na ce bata kai tawa ba. Ni fa in kika takura min zan iya miki dukan tsiya. Mahira ta ce ni din? Kwalla ce ta caka masa ido tab da ya tuno da mama Asma'u. Mahira ta ce sorry mene abin kuka? Ya ce ba za ki gane ba ne. Ba za ki gane ba. ina ta so na baki labarin damuwa ta sai ki ce ba za ki ji ba labari na akwai jira kafin a saurara tsaki ya ja ya fice ya tafiyarsa mahira ta tsaya kamar gunki tana mamaki ba ta yi tunanin za ta gan shi ba washe gari ba sai gashi da yamma ya sha farar shadda tana ta shanin ba karamin kyau ya ba ka rantse wani mai kuɗin gaske ne ga kyau ita kanta mahira tsayawa ta tana ta faman kallon sa hannu ɗaya aljihu ya shigo ya ce ya garin mai shago ta ce lafiya lau tana marmashi a nan ta ya riko ce zo mu tafi hararrasta ta ce ba zan je ba shine je kai fishi ya ce ni ɗan yana nuna kansa da yatsa ya ce me na jiya auka manta ya ce na manta kuma har ga Allah har ya manta ma sai da ta nuna sai da ta tuna masa sannan ya ce oh ya share zancen kamar ba shi ba mikiya ta suka fito za ta rufe shagon ya karbe kiɗan yana cewa kawo kamar namiji mace tana wahala haka ma ba ta irin haka ai ana taɓa ki ki ce wash zan mutu har da gwadawa dariya mahira ta fara yi babu shirya har ya gama rufe shagon ya ce mu je juyawa ta tana rataya handbag ɗinta ya ce kawo handbag ɗin na riƙe miki ki daina wahala za ki maskur kamar na maza ki bubbuɗe jakar ya karɓa ya riƙe a hannunsa suna tafiya suna fira ya yi hauka ya yi hauka ya yi hankali a haka har suka je gidansu mahira kanta ya kusa bugawa ganin irin unguwar da suke da layin da suke balle uwa uba gidan nasu dan fatsetse na gani na nuna wa sa'a ta ce anan kake zaune duk bata kawo gidan su sahel da sahil. bane ba tunaninta ma yaran riko ne ko yan uwa sanda suka shiga mahira tana ta kalle kalle ya kalle ta ya dariya yace ce kin ga gida mai kamala ko yana dariya ya ce ai lallen gida ne wannan ba ballagazin gida ba irin naku na san gidanku ballagazin gida ne mahira ta yi dariya ta ce kai ma ai ba naku ba ne bai ce mata komai ba yace mu je na nuna miki kicin ɗan. in kin gama girkin ki shirya a danin sai na kira su masu gidan su ɗanɗana haka ya fisgi hannunta ya ja ta ko ina na gidan sai da ta dinga hakkin sai da ta dinga haƙƙin sosai yadda yake fuskarta sai haki take yi da nishi da sauri yana nuna mata ko'ina ina har ka ta fara kicin ɗin ƙaton gaske komai akwai ciki ya nuna mata komai da kayan sarrafawa kin gane ta ce eh na ga komai da nake bukata akwai ya ce yauwa to fara girkin ni bari na je na gyara ɗakin adnan da na ibrahim kafin nan kin gama ta furta babu damuwa ya juya ya tafi farfesu ta fara yi na naman rago sannan ta tsara fried rice lafiyayye ta ji haɗi da santar rago da naman kaza sannan ta haɗa kosulo da lemu ingantacce ta shirya a danin har da potato ball ta yi da kwai da nama a tsakiya tana gama shirya a danin ɗin ta zauna a falo tana kallon tv sai ta ji ƙarar takalmi mai tsini ana sakowa daga sama ƙamshi na mamaki ya mamaye falon zaina ce take sakowa ta sha wata material gawar da abinta golden ta tsula kyau kana gani ka san ta ji hutu da kuɗi babu ƙarya mahira tsabar tsananin kyawunta ya sa duk inda mace ta kai bata isa ta fita ba sai dai bata isa ta fita ba sai dai ɗaiɗaiku tunda a duniya ba ka rasa wanda ya fika dole ne wannan zina wani kallo ta bi hira da shi sama da ƙasa ta ganta sanye cikin material silk black mai adon flower pink sai ɗan mayafi siriri da ta ɗora a kanta takalmanta normal dai na talaka mai ɗan kyau gashi nan dai sai dai kyawun muhira ya tsorata ta amma ganin mijinta yana da kilas, kuma sannan yana son ta shi ma shi sai mai kuɗi yake kulawa sai kawai ta fuske a ran ta san ita ma mai kyau ce komai ɗa namiji ke nema wajen mace tana da shi mahira miƙa ta tsaye da sauri ta ce gudde ma zaina ta wuce danin kawai ta zauna ba tare da ta wani amsawar kirki ba ibrahim ne ya fito ya arba da mahira ya bi ta da uban kallo ya ɗauke kai ya wuce danin ya zauna shi ma ta ce gudde sa har tana rusnawa hannu kawai ya ɗaga mata adnan ne ya fito shi ma yana zuba kamshi ya haɗe cikin ƙananan kaya masu tsada bulu ko kallo mahira bata ishe shi ba ya zauna a danin ɗin sai ga sar shi ma ya fito sanye cikin gajeren wando da riga singlet da bucket da mofa a ciki ya haɗa uban zufa hannunsa ya goge da ƙaramin towel ya ƙara wasu wajen mahira yana murmushi ya ce ki sabin nasu cikin raɗaye maganar mahira ta ƙarasa da sauri tana cewa ku yi haƙuri nan take ta fara sabin nasu har ta gama suka ga girki shar tun a ido ga kamshi ibrahim ne ya riko hannun mahira za ta juya ya ce zo ki canja min spoon yar ƙauye tsoron mahira ta ji akan idon sal aka yi hakan daga haka sal kawai idon sa ya canza ya nufi ibrahim gadan gadan ya sa baki a setin ƙerarsa ta baya ya kirtsa masa cizo sai da wajen ya fashe ibrahim ya saki kara da ihu ya miƙe za su yi kokowa da a adinan ya sauri ya rike ibrahim ya san yana haɗa da jiki da sal sai buzansa ƙarfinsa ba na mutane ba ne ya ce kyale shi kai za ka biye wa mahaukaci ne abin kullum ƙarfi yake fa sun fara duka da cizo nan gaba kuma sai tsince-tsince a bola suna bin yara da gudu zaina ta tabe baki ta ce yo aini da suka ce za su aure ni su bi ma sai da ce in Allah ya yarda ba za ki haihu ba mahaifarki ta mutu a haka za ki gama aurenki Adnan ya ce amin da sauri ka yi addu'a mai kyau dama ni ba na son haihuwa zaina kamar za ta yi kuka ta ce da sal mahaukaci karya kake yi. mahira tana ta kallo ta gaji ta janye sahal ta ce relax mana ta jashi suka koma gefe suka zauna sahal ya ce da sahil da sahil ne ya rike ki da sauƙi. ba zan damu ba ai wannan ba yi bane ba kawai a rike mutum idan kika masa ciki ba? mahira ta danne dariyarta ta ce au ba ma shine zai min cikin ba ni ce zan masa ina ka taba ganin namiji ya haihu sahal ya ce ke waccan kwarto ne fa tsaf zai iya haihuwa ta yi murmushin kawai tana ɓoye dariyarta kallanta ya ce ki dinga rufe wannan cakare ɗin naki ni ba na son ganinsa duk sai gani ake ta yi mama ba hijab take sakawa idan za ta fita ba a ganin nata madam ma mama ce ba dan mama ce ba ai sai na ce miki ba ta da cakare ɗin nan amma ke kowa sai gani ake yi haba allah haba dan allah za a daina ce miki kilasi mai shago kawai ya fi dacewa da kima Mahira ta rufe bakinta saboda dariya. Can gefe kuma su zaina sai kwasu girki suke mai shegen daɗi suna ta ci. Adnan cikin son ce kira Mahira da hannu. Ta ƙara sa nutse ya ce aikin ki ya yi kyau. Na ɗauke ki aiki. Zan dinga biyan ki dubu ɗari. Tana murna ta ta godiya abinta ya ce gobe ki dawo nan da zama. Gobe ki dawo nan da zama ki fara aikin ki. Ga sahal nan zai nuna miki rum ɗinki. Ta ce na gode sa. Na gode ta juya ta fita. Ibrahim sai ɗuri yake ko ƙalabe ce ba, ita ma zaina haka. Mahira ta fice daga gidan tana ta murna. ya biyo bayan ta yace, dama na faɗa miki, za ki samu. Ba ki da ni ba, gashi kuma. Ta ce na yarda ai yanzu, na gode sosai Sahal. Ya ce ki daina gode mani. Mu je to, mu je to karaka ne. Ya ce a'a, na gaji ni bacci zan yi. Ta ce to bai. Ya juya abinsa ya tafi, ita ma ta wuce gidan da take kwana. Gidan wata ƙawar mamansu ne. Mata tana auren mai rufin asiri a abuja ita ce ma ta samo wa mahira aiki ganin halin da suke ciki a sileta ta kawo ta gidanta abuja ta samo mata aiki matar yarinta uku ne yare ce kuma na igala tana da kirki ga tausayi gida mahira ta koma tana murna ta samu wacce suke kira da "Maman rahamat a falo mama rahama ta ce yau ya naga yarinyar tana ta murna mahira ta bata labarin samun sabon aikinta da salari ɗinta ta bata labarin sahel Mamar Rahama ta ce alhamdulillah sai dai zan yi mitin. Za ki bari na daina cin girki mai daɗi. Amma na taya ki murna Allah ya taimaka ya ba da sa'a. A kula sosai a tsare mutunci. Sai ki waya ki sanar da 'yan uwanki da mamanki ko? Mahira ta ce eh an ji mama da dare zan kira su. Ke ma ki kira Oga Fadlo ki sanar masa ya nemi wani ko wata. Mama Rahama ta ce yanzu kuwa zan sanar masa insha Allah. Yaran maman ma suna ta taya ta murna. tashi ce ta shige bedroom tana cewa thanks god washe gari da safe da wuri mai da ta haɗa wasu kayanta a akwati mai kyau ta tafi gidan su sahal har kofar gida mai taksi ya sauke ta nokin ta da yake sahal ne ke buɗe gate ɗin bas da mai gadi shiru ba a buɗe ba sai da ta gaji ta turo karamar kofar ta jikin gate sai ta ga ta buɗe kawai ta shigo a kamfanin ta hango sahal yana zaune a kujera ya haɗe kafa ɗaya kan ɗaya yana ji ana nokin bai kula gate ɗin ba tana shigowa ya buɗe sa da yake alamshe ya kalli ta kawai ta ƙara so inda yake ta ce he he shi ma ya ce sannan wani tafi dogon tunani sai da jima a hakan tana tsaye tana kallon sa sannan ya zumbure miƙe ya ce o oh, wai ke ce akwatin ya fuske a hannunta ya ce idan an hana ki ɗaukar hebi abu ba kya jin magana kawo mu je ciki ta bi shi tana murmushi suka shiga cikin ya nuna mata bedroom haɗaɗɗe kamar ɗakin amarya ya ce garin ɗinki ta ce na gode sari ya haɗe rai tare da farta ki daina man godiya ki gode wa Allah ta ce a ina gode masa ya ce wannan ke ta shafa ki je ki yi matar gidan girki kafin karfe biyar na maraice su ma sa'ad nan ki masa naso mahira ta ce to ta miƙe ta wuce kicin tana tsaka da girkin sale ya shigo sanye da jallabiya wata fara dangalalliya duk aurensa a waje fari kal mai ɗauke da kwantaccen gashi mai kyau ya ce yana kallon mahira ya aikin murmushi ta yi ta ce alhamdulillah yana marmashi yana so sa gashinsa ya furta kona ta yakin ta ce a ana gode zai ƙara magana ta ce jika kawai kar ka jawo min a kore na aikin nan su ce wani abu muke yi ka rufa min asiri oke oke ya furta yana kallon ta ya juya ya fita ya bar ta tana ta aikinta girkin ta ya cika gidan ko ina tana gama ta shirya danin suhal yana can yana wanke mota Mai mahira sai da ta tambayi zaina ko za a miki wani abu hajiya zaina ta ce no sai an jima ki ɗora abincin ogana oke ta ce ta ce kitan ta kwashe ragowar a flight da spoon ta fito har inda suhal ke wanke mota ta ce ga abincin naka ya ce har da ni ta ce imana ya ce ki daina dafawa da ni kar su gani su jawo shi na ki yar aikin su ce ba yar aiki na ba to yanzu dan ka ci abinci sai ya zama matsala ya ce hun hmm, kawai Adnan ne ya shigo da motarsa wata Benz mai shegen tsada a idan sai ya gama hira tana miƙawa Sahel abinci mantuwa ya dawo gidan shi ma fitowa waye a natse cikin sut mai tsada yana danna waya yana zuwa inda suke tsaye ya daka wa mahira tsawa sai da ta fargita. ya ce ke waye dafa abincin da kike bashin jikinta ya hau mazari ta ce ni ce na dafa na dafa wa hajiyarka shine da ya ragu na bashi hannu adana ne yasa ya fatalar da filet din a hannun mahira abincin ya watse a wajen a ƙasa ya furta look daga yau ke ba yar aikinsa ba ce ni na ɗauke ki aiki ni kaɗai zaki wa aiki tare da matata da ƙanina idan ba haka ba zan kore ki aikin idan yana son ya ci abinci ga kicin ya dafa da kansa juyawa ya kalli sale ya ce ka ɗauko abin shara ka share nan ka yi kiliyarin komai ya ja tsaki ya juya abinsa ya wuce ciki mahira ta ce ikon allah haka kake shan wahala marmashin sahal ya ce rayuwa kenan ya za a yi ko a jikinsa ma ta ga ya ɗauko abin shara ya share wajen tas ya tattara filet ɗin ya maida kicin mahira tana ta kallonsa cike da tausayinsa ya ce kina ta kallo na zan dafa wa kaina kar ki damu jikinta a sanyi ta koma ciki gabaki ɗaya tausayin sahal ya kama ta duk tunaninta ɗan aiki ne suke ɗauki suka ɗauke shi a gida thomas saurari saurare